بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Wajiya ta tabbata ga Allah maɗaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana yau litinin. Muna sha bakwai ga watan Ramadan, hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida, kama zo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau sha bakwai ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar ɗan uwa kamar yadda suka sani wannan lokaci na bayan sallar la'asar a cikin wannan wata mai albarka muna karanta alkur'ani domin neman albarka da kuma neman lada da ƙoƙarin sanin ma'anoninsa da roƙon Allah ya azurta mu aiki da shi a muna cikin suratul kafi a jiya mun tsaya kan aya ta 31 a yau za mu tsora kan aya ta 32 ya Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا نعم الله ملوك يتي واضرب لهم مثل رجلين كبغا مس مثال مزاجن نان غدا بيو متاني بيو جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب muka sanya mace daga cikin su gonaki guda biyu na inabi fafafna huma bi nakhlin sannan muka kewaye gonar da dabinai waja'alna bainahuma zar'a ko muka sanya tsakankanin wannan shukar muka sanya shukoki wato bayan tsakankanin inabi din da inda binan suke waja'alna bainahuma zar'a an kuma muka sa wasu shukokin daban tilkal jannatayn atat tsukulaha. duk wannan gonakin guda biyu suna ba da sakamakon abin da aka shuka masu walam tazlim min shay'a ba sa zaluntar komai ma'ana abin da aka kashe masu na wahala aka mayar a ba wa fajjarna khilalahuma nahra Allah madaukaki yace ko muka kubugar da nahar wato koramai khilalaha a kankanin ko tsakanin gonar muka fitar da channel channel na ruwa na korama wa kana lahu samarun shi wannan dai macin ɗaya da aka ba shi gonaki masu kayan marmari masu shuka da dabinai ana lahu samarun yana da kayan itace iya tatuwa ma'ana kayan marmari inda wasu malaman sun ce an fassara wurin wa kana lahu samarun wa kana lahu malikin kuma yana da dukiya wa kana li sai ya ce ma abokinsa wa huwa yuhawiruhu yana muhawara da shi yana tattaunawa ana aktharu min kamalan wa azna fara ni fa na fi ka yawan dukiya kuma na fi ka yawan wato masu faɗa a ji ko kuma masu karfin na fi ka ƙarfin jama'a ga dukiya sannan ga jama'a ina da wannan tattaunawa ce Allah maɗaukaki kamar ibn ya ce, bayan can an gaya mana mushrikai da suka yi girman kai ba za su zauna da masu rauni ba ba za su zo tare da su su zauna wurin manzo ba in dai manzo na so su musulunta to sai dai koruwan can talakawa da rauna na bayan an mana misalin su da yadda kisa ta kare to shine kuma fa zaraba lahum matsalan bi rajulai sai Allah yanzu kuma zai ba mu misalin mutane biyu wannan mutane biyu ɗaya aka jarabce shi da dukiya aka ba shi gonaki lambuna manya tafka-tafka masu dabinai masu inabi masu shuka iri-iri a ciki sannan da korama ta ruwa ta keke ta ko'ina wannan ka saurara abin kace gonar ta haɗa komai na abinda mai lambu yake so dabino dai kowa ya san matsayin dabino wajen darajar shi da amfani shi a jikin ɗan adam hmm. shi ma inabi a kayan marmari kowa ya san matsayinsa in aka ce zar su kuma kayan shuka sun kabeji sun duk waɗannan da ake shuka su kuma a ƙasa in ka je madina gonakin suna da irin wannan hmm. sama ka ga dabino ya haɗe sannan ga inabi shi ma kasan inabi ba ƙasa ke shi ba yaɗo yake a sama can kuma ƙasa sai ka ga anan kuma an yi shukar sun ainihin salak su kabeji su kwakwamba duk waɗannan abubuwan su kuma a ƙasa ake su gona in ta haɗa wannan ta haɗa duk abin da ake so to sannan kuma ruwa ba sai an jawo ba a gashi nan an kekketa shi canal canal ko ina a jike wannan wuri in ya haɗu kaga sai tsuntsaye kawai ka ji suna kuka wuri ya haɗe ni'ima ta haɗe kenan hmm. ga ruwa ga furanni ga bishiyoyi ga 'ya'yan bishiya da sauransu wannan ɗayan an jarabce shi da wannan kun san shi ubangiji in ya baka jarabawa ci in ya hana kama jarabawa ce ɗaya daga cikinsa aka jarabce shi da waɗannan aka ce kinsal jannatai ne dukkan gonakin guda biyu Allah ya ce atat tana kawo kayan abincinta kowane abin lokacin yinsa zai yi a tsinka a ba a mai da kuɗin aiki shi ne ma'ana arziki kulaha duk abin da in za a tsinka in ina zai in duk waɗannan kamarmari suna ba da sakamakon da ake so Allah ya ce wa lam tazlim minhu shay'a masu zalunci mai gonar da komai ba zalunci shine ka shuka ka kashe gona miliyan goma an zo an haɗa kayan da ka samu bai wuce miliyan biyar ba kaga gona ba ta mai da kuɗin da aka kashe mata balle riba ko shi ba haka take ba gonar duk abin da ake so tana bashi shine Allah ya ce wa fajjarna khilalahuma nahara aka kekketa channel channel a cikin ta ruwa da ke kokuga ta ko ina gashi nan wa kana lahu samarun ya kasance yana da dukiya wata fassar wasu kace a samarun yana da dai kayan marmari iri-iri wani yana nuna maka mawadaci ne ko hmm. wannan bawan Allah dukiya da ya samu maimakon ya ci jarrabawa na tawazu da nuna ba kuma Allah ya ba shi mai da al'amari kai ya wulakanta mara shi wa kala sahibi ne sai ya ce ma abokinsa abokinsa da suke tare kenan wa huwa yana tattaunawa da shi yace ana aktsar min kamalan kai ni ba na bi kawan dukiya aga yanzu alfahari ya zo kina, ko eh sannan wa azu nafaran na bi ka yawan jama'a wanda za su aiki ina da bayi ina da ma'aikata ina da masu kaza ina da masu komai ina da su wanda suke za su yi man aiki za su yi man hidima za su kamar zamanin yau ko sai kana da masu wanke mota kana da masu share gida masu gyara gadi masu komai dai da su ba ruwanka to ya kai nuna mai yake ni fa ina da ga yawan dukiya na kika ga kuma masu man hidima su ma ba dama mu je mai Allah yake wa da qala jannatu wa huwa zalimun min nafsi ربه قال ما أظن أن تبيد هذه أبداً وما أظن الساعة قائمة ولئذ ودت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا نعم الله مره كيت ودخل جنته وهو ظالم لنفسه bayan can ya gaya ma shi ba ya fi shi kuɗi ya fi shi dukiya ya fi shi ma'aikata da masu hidima ko kuma kalar jannata sai shiga gonar tashi wa huwa zalimun li nafsihi yana mai zalunta kansa ne zalunta kai lokacin da Allah ya baka abu kake ga kamar kai ka ba kanka amma wayanka ne ya baka ba Allah ne ya baka ba sannan kuma ka fara daga ma mutane kai kana alfahari wannan kana zalunta kanka kenan ya shiga gonar shi na mai zalunta kansa da kansa ala ya ce ma a zannu an tafi da hadiji abada kai wannan gonar tawa ba na tsammanin za ta kare har abada Mana samu ya kai samu gani yake shi yanzu wannan har abada wannan duke tana ba na tsammanin za ta kare wa ma a zannu sa'ata matan, kuma ba na tsammanin ma kiyama za ta tsaya kawai duniya ta samu shi haka har abada duniya gona na nan kuma ba ma ba za a yi mata shi kyamun ba ya ce wala eruditu ila rabbi kai in ma za a yi aka mai da ni wurin ubangiji na ya ce la'ajidan na khairan min hamun kalaba zan sami mafi alheri daga wannan gonar wanda shi ne makoma wacce take zama ta wannan kyau ana yanzu wannan gonar da yadda ta kai man to a kaddara ma za a yi tashin kiyama kuma za a yi tashin kiyama ta an je ne Allah zai ban abin da ya fi wannan kuna ganewa wannan abin da ya kaddara ma kanshi kenan kuma halayya ta kafirai kenan tun daga wancan zamanin har yau har gobe kafirai kwarai shawa ma haka suka faɗi suka ce afara ai aita labi kafara Allah ya ji ba mu labari a fara'aita lafi kafara da ayatina wa ƙala la'utayenna malan wa walada eh aka gani ba ne wannan da ya kajirce ma ubangiji ya kajirce ma ayoyinmu wa ƙala sai ce la'utayenna malan wa walada Lallai za a ba ni dukiya da 'ya'ya mana wannan ainihin shi in ma lahira an je in ma za a je in ma to bisa kaddarawa ne bai yadda za a je a tashin kyama ba amma in an yin ma to a can din za a ba shi dukiya da 'ya'ya da suka kuwa yana kafircin shi fa ba imani da Allah ba lahira bai yadda da ita ba amma yake kaddara dan kafirci in ma an tashi in ma za a tashi to ni za a ban dukiya da suka kuwa kuma za a ba ni 'ya'yan da suka zina kowa wannan ɗabi'a ce ta kafirai har yau har gobe a biraji suke duniya nan ta su ce kuma suna ganin in ma da wani abu in ma za a yi to a can ɗin ma dai su ne masu jin daɗi wannan wato zato ne wanda yake mummunan zato sai sun je sun ga azaba sannan kuma za su raina kansu lokacin da duk abin da suke karyatawa sai ga shi a gabansu ran nan kuma ido zai raina fata wannan kafirin an nuna mana bisa misali wannan tattaunawa tunda ba ta kare ba shi dai yanzu kun ga yayi ma ɗan uwansa alfahari na biyu kuma ya ce dukiya ma ba za ta kare. na uku kuma ya ce ba ma za a yi tashin kyamar ba na hudu in ma za a yin to a can ma shi ne mai jin daɗi <laughs> kaga abubuwan sun yawa ko da hmm. Allah ya ce قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم سواك رجلاً لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا قال تعالى قال له صاحبه وهو يحاوره sai ala lahu sahibuhu abokin tannasa da ya gaya mai shi bai da kuɗi bai da dukiya shi yana da ita to sai ce da shi wa huwa yuhawiruhu yana tattaunawa da shi akafarta billazi ka min turabin ka zuka kafirce mu wanda ya halitte ka daga ƙasa kuma min nutfatin sannan digon mani kuma sawaka rajula sannan kuma ya daidaita ka ka zama mutum ga sanan daidaitacce lakinna huwa Allahu rabbi sai ni shi kam Allah shine ubangiji na wala ushriku bi rabbi ahada bana tara wani da ubangiji na da rike shi wani abin bauta zai yi ko yana da wani abu da zai ba na Allah ba ko nan ci gaba da tattaunawa kenan tsakanin kafiri da mumini wancan kafiri da aka ba dukiya da gonaki da kuɗi da komai da ma'aikata shi kuma mumini da aka ce bai da shi to sai muminin yake masa wa'azi da nasiha shine yace mashi kamar ibn kabir eh, ibn kasir yace muku garan amma ajabahu bihi sahibuhu mu'min dan Allah ne yake ba mu labarin abinda abokinsa mumini zai bashi amsa bi eh, wa'izan lahu wa zajiran amma huwa fihi min al-kufr billahi wal yana mai masa wa'azi da ja masa kunne akan abin da yake na kafirce ma Allah da wani ruduwa da ya da kanshi sai ce a kafarta billazi khalaqaka yanzu ka kafirce mu wanda ya halice ka min turabin daga turbaya yana nufin asalin wa kenan asalin wa annabi adam shi ne farkon halitta shi ko da ƙasa Allah ya halicce shi hmm. kuma min nutfatin sannan kuma digon mani aka sanya tsatsan dan adam cikin mani wacce da namiji su haɗu a sami kai ɗinnan. sannan kuma bayan nan Allah ya daidaita ka su masawa rajulan ya daidaita ka ka fita mutum ga kanan a miƙe fat da halitta ko komai gwanin kyau yanzu ka kafirce masa hmm? ka ga nan wa'azi yake mai da nasiha kenan ya sa malamai suka ce ashe bai kamata zama kullum da mai wanda yake daidai da wanda ya fantare a yi abota kuma ba yi juna nasiha ba kana da aboki har ne kuna kasuwanci ya kamata kullum ka rika tallata mai musulunci ko a'a kuna siyasa ta hada ku karka tallata mai musulunci zai musulunta falillah alham ba zai musulunta ba kai dai kai amma kawai ka ci a wai kada wani ya shiga harkar wani yana kafirci ko ba za ka shiga harkar shi yana kafirci ko kake mutu yana kafirci kaga shi abin da ya faɗi bai bar shi ba sai yake mashi wa'azi yace aka farta khalaqa ka min turabin thumma min nutfatin thumma sawaka rajula ka kafirce ma Allah wanda ya halice ka ubangijinka daga ƙasa asalin mu Adam sannan kuma digon mani sannan kuma ga kanan mutum ka kafirce mashi kaga duk nasiha kenan to haka ya kamata kullum wani yana ba daidai ba ko ka gaya mai kuskuren shi in ya ji falin layin in bai ji ba kai ka soke naka ya ci gaba da bayani ya ce lakin na huwa Allah rabbi sai eh, dai lallai ni shi Allah shi ne ubangiji na aga mumini kenan ko hmm. wala ushriku bi rabbi ahada ba zan hada shi ba zan tara ubangiji na da wani ba aga cikakken wahidi kenan da hmm. kada ta Allah da bauta ya kore ma Allah duk wani abu da ake hada shi da shi sannan ka tabbatar masa da bautar shi kadai ya Allah ya ce walaula iz dakhalta jannataka qulta ma sha Allah la quwwata illa billah na'am إن ترني أنا قل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماء ماؤنا غورا فلن تستطيع له طلبا نعم الله مدوك يتي ولولا إذ دخلت جنتك يتي قبل مثل فيها يتي إناما لكش قبونا ننتاك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله كاتي با واتو ما شاء الله abinda Allah ya ga dama ya so shi yake faruwa la quwwata illa billah babu ƙarfi ba wani dabara sai ga Allah ina ma da ka shiga gonar ka mai da al'amari ga Allah ka ce Allah ya yi maka ba dabara ka ba wayan ka ba ba ka ba in tare ne ana aƙalla min kamalan idan ni kana gani na ni ba ni da kuɗi kamar ka aƙalla min kamalan ina da ƙarancin kuɗi game da kai ko ni ban kai ka ba ba ni da kuɗi kamar ka wa waladan da 'ya'ya kana ganin kafi ne kuɗi kafi ne dukiya ina ma da ka shiga gonan nan taka ka ce masha Allahu la quwwata illa billah hmm. ai da ya fi maka fa asa rabbi an yu'ti an yu'ti ni khairan min jannatika ina fata ubangiji na ya bani mafi alkhairi daga gonan nan taka ah aljanna ba akwai abin da yafi aljanna to ne aljanna nake nema ina fata ubangiji na ya bani mafi alkhairin gonarka abin da yafi gonarka alheri kenan sannan wa yursila alaiha husbanan min sama ai kuma gonar taka wa yursila alaiha husbanan ya aiko mata da tsawa da wani bala'i min sama'i daga sama wa tusbiha sa'idan zalaka da gari a sake kasashiya mai santsi wacce in ma an taka zamewa za a yi eh shine sa'idan zalaka kenan eh ce biha ma’u ha ghawran ko wannan gonar ta ka mai koramai ka waye gari ita ma kafaffiya karaf ba ruwa ma an haka ba za a samu ba shine gauran ruwan ya shiga yayi ƙasa can babu falan tasdi alahu talaba kuma ba za ka iya nemo ruwan ba in ma ka tashi neman nashi wannan ci gaba da tattaunawa ta su kenan yake ce masa ina da da ka shiga gonan nan taka ka ce masha Allahu ku wace illa billah wannan da shine magabata na kwarai suka ce abin da ya kamata kenan duk lokacin da ka ga wani abu ya burge kai ba ka sha'awa ko jikinka ka kalla ya ba ka sha'awa ko wani abin hawanka ko wata dabba ko wani yaro ko waye ne ka masha ma sha Allahu la illa billah kai kanka ka fada makan kanka haka haka ya inganta cikin hadisi na Abi Huraira haka kuma ya zo wurare daban-daban na asaru sahaba cewa wato idan ka ga abu ya baka mamaki kaga shi da ya shiga gonar shi ta bashi mamaki a kawai sai ce wannan ba za ta kare kaga ina magana sai ka mai da al'amari ga Allah ka ce masha Allah la quwwata illa billah to sai Allah ya sanya albarka in kana da kambun baka wannan cutar sai Allah ya tsara abin da wannan magana taka amma kai wata magana ba da wata kai wannan yaro masha baka ce masha Allah ba ko kai wannan yaro akwai kyakkyawan yaro kai wannan mota ta karanga ɗiɗiya kai wannan gida naka duk wannan kake wannan sai ka ce masha Allah ko hmm. wannan mota ta ka masha Allah la quwwata illa billah wannan gida ka wannan abin hawa ka wannan yaro mai albarka masha Allah la to haka zaka fadi amma ka fadi wani abu ba wannan ba to lallai wani abu na iya faruwa a kan abin dan kuma kana tare da cuta ta kambun baka za ta iya tasiri in Allah ya so in kuma Allah ya so sai ya kare ba tare da wannan kambun bakan naka wani tasiri ba haka nan kalmar la quwwata illa billah ita ma hadisin Abu Musa al-Ash'ari hadisi ne ingantacce wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yace ala adulluka ala kanzin ala kanzin in kunuzil janna la hawla wala quwwata illa billah shin bana nuna maka ba nabi yake ga ma Abu Musa al-Ash'ari yace bana nuna maka wata taska daga cikin taskokin aljanna ba kaga zai ce bala ko ko hmm. oh, na'am ce bala ce la haula wala quwwata illa billah Faɗin la haula babu wayo ba wata dabara wala quwwata babu karfi illa billahi ce ga Allah ko mene wannan kana fadin ta wata taska ce daga cikin taskoki a gidan aljanna ana zaki ta samun lada tana cikin abin da ake so a rika fadi haka nan fadin wato la quwwata illa billah in hadisi ya zo da eh, nabi ya gaya ma wani sahabi ya faɗe ta sai ce ita ce ta cikin wato suratul kafi walaula iz dakhalta jannataka kunta ma sha Allah la quwwata illa billah ai ita ce ana abin da yazo cikin kafin nan ita ce wacce la hawla wala quwwata illa billah da nabi ya gaya ma Abu Huraira ita ce dai ta cikin ma sha Allah la quwwata illa billah aga wannan koyarwa kenan ta addinin musulunci ita take cire alfahari ka ɗauka abin iyawarka ne wayanka baraka ka iya kasuwanci ka iya shiga da fice shi yasa ka sami dukiya shi yasa ka sami riba a'a noman ka shi yasa yayi kyau duk wannan ka kau da shi ka ce kawai masha Allah je waya ka je gona ka ganta sai kyau ka ce masha Allah la quwwata illa billah kasuwa ka je ka ga an ci riba ga jari nan ya haɓaka a ce masha Allahu la quwwata illa billah amma kai mai da abin wayan ka ne dabarar ka ne iya shige da fitan ka ne ai ba shi bane abokin ka na nan shi ma iya shige da fitan kuma bai samu ba in ce haka wani na nan ya ji ka iya noma bai samu ba ko shi yasa duk da ke wannan ta mai da al'amari ga Allah sai Allah ya sa albarka kuma girman kai da kafafa da abin zai fiye daga gare ka fa asra rabbi an yi khairan min min jannatika ce to na fata ne ubangiji na ya bani abin da ya gona ka ita ce fidaril asra a gidan lahira gobe kiyama kenan idan ita aljannan ka same ta tofar ba ba wani kuma abu da za ka kwama da wasu na alkhairi ba akwai babu duk duniyar nan ya wace ta ke gabas da yammacin ta zai ta kace komai yadda kace mulki kudi sarauta waye wallahi dukkan aka bata ba ba ta aljanna ba ba komai bane dan nan zaka basu amma aka bata aljanna shi shikenan magana ta kare shi yasa wannan sai ce ursila alaiha usbana ai kuma gonarka aiko mata da da bala'i a nan duniya kenan wata iska wata tsawa da gama da ita ce fata-fata da ita bin kasir yake cewa qatada da malik da zuhuri, abin suka ce azaba min sama asan ita gona abu guda zai zo lokaci guda kaga ta ta yi. ta lalace abin da ake sa rai za a samu na amfanin babu to wannan zai iya samun fa gonarka aw yusbiha ma'uha gauran ko ruwan nan ko gunan nan da ke ciki sanar sanar ta su kashi an ce gauran ruwa ya ƙasa ƙasan da in an haƙa ma ba za a tsare da shi ba in bohol aka yi ba za a tsare da ruwan ba in rijiya aka yi ba za a tsare da ruwa ba shine gaura ruwa ya yi ƙasa ƙasan da ba za a iya samu shi ba ba wai a'a ba shi ne a cikin kogon ba in an haƙa bohol za a samu ba wani ake nufi ba ko gonar ka tawaye gari wannan kogunan duk sun kafe musamman da ko aka ce gona ba ruwa ina gona musamman lambu ne, babu shi inda an ce ba ruwa to kaga wannan zai iya samun gonarka kaga daga nan kuma falantar sa'i alahu talaba kuma za ka iya samun ruwan ba domin ruwa ya tafi ya wuce inda ake tsammani da Allah ya ce ok kafin wannan muka duba za mu ga kisar mutanen nan duba ba faɗi sunansu ba ko har aka gama kisar za mu ji bayan da aka ce wane da wani Hmm. malamai suke ce saboda babu wani fa'idar sanin sunansu abinda ake so fa'idar ta san wancan dai kafiri ne an ba shi kuɗi kuma ya ɗagawa kuma Allah ya ma da kuɗin wancan kuma mumini ne ya yi mai da al'amarin shi ga Allah ya kaɗaita Allah kuma ya yi ma wancan wa'azi wannan wa'azin da ke ci shi za ka amfani da shi a cikin isar an gane da kyau sannan kuma kasancewa ashe kafiri ana iya ba shi dukiya mai yawan gaske eh sai dai wannan dukiyar tashi wato ainihin a wurin Allah ba komai ba ce shi yasa Allah ke ba kafiri dukiya saboda ba da dukiya da mulki ba su ne ma'auni na Allah yana son bawa kun fir'auna ya ba shi mulki hmm. Allah na son shi kenan Haruna an ba shi dukiya hmm. Allah yana san shi yasa ita duniya ba da ita ga bayi baya nuna mizani na Allah yana son wannan bawan su wanda ake ba dukiya kafirai da fasikai su ta alfahari gani ke kamar Allah ma ya fi son shi shi yasa ya ba su dukiya to da haka ne da ba a ba waɗancan kafiran ba shi yasa za ka ga wani bawan Allah mumini mai da'a amma kuma rayuwarsa gashi nan uke yomin ne ya ta za a nemo abin da za a ci haka ake ta rayuwar amma imani na nan zan zan. kullum abin da ake alfahari da shi yan uwa shine imani ba maganar cewa a a dukiya ba ko mulki ko wani matsayi na wannan rayuwar da za mu tattara mu fatta ne Allah ya ce wa uhi bi samarihi fa asbaha yuqallibu kaffayhi ala An anfaqa fiha wa hiya qawiyatun ala urushiha وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا نعم. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا نعم Allah malaukaki ya ce wa uhita bi samarihi aka kewaye wannan gonar tashi ma'ana har aka zo aka halaka ta aka halaka gonar gaba ba fa asbaha yuqallibu kaffai sai waye gari yana jujjuya tafukan hannu irin nadaman nan ya zo gonar gona ta soye ta ƙafe ba ruwa sai yana jijiyar tafuka hannayensa yi mu kafai alama an faƙa fiha yana yin mai mamaki da tausaya ma kanshi akan abin da ya kashe a gonar wahiyar kawiyatun ala urushiha duk ta nan a kwance akan wato ainihin itatuwanta wannan nan kamar ka ce dai an sassare su sun zube kawai Shi shine tun ala urushiha wa ƙulu yana cewa ya laitani kai tona lam ushrik bi rabbi hada na ma ban tara ubangiji na da wani ba walam a lahu na na doni la. kuma bai kasance yana da wata jama'a ko wata ƙungiya ba da za ta taimake shi in ba Allah ba sadda bala'in ya zo ma gonar ba wasu na'urori ba wasu da za su zo su kare bala'i sai da aka gama da gonar kenan ba mai taimaka masa lokacin kuma ya fahimta cewa in ba Allah ba wa ma kana muntasiran kuma shi karan shi ba mai iya taimaka ma kansa ba hunalika walayatu lillahi alhaq a daidai wannan lokacin ne ya gane cewa taimako na Allah ne tabbataccen sarki hmm. shine hunalika a wannan lokacin bayan da abu ya faru kaga wannan shine jaji ko da hmm. bahaushe ke cewa a nan ne ya gane cewa ai alwalayatu lillahi alhaq taimako na Allah ne tabbataccen sarki huwa khairun shine kuma Allah mafi sanin alkhairi inda zai wato khairun wato huwa khairun thawaban Allah shi ne wanda ya fi sanin inda zai sanya ladansa mafi alkhairi wa khairul uquba kuma shi ne mafi sanin inda zai sanya ƙarshen al'amari mafi kyau to me ake so ita ce ƙarshen kisa ɗin hmm. da ake so a nuna mana wancan kajiri mai gona da aka ba mu misali da ita wanda duk a yau har yau har gobe dole zai sami dukiya da fahari da ita kuma ya manta da Allah ya ma manta da tashin kiyama dukiyar tabbatar da shi wannan ya hasara domin ga shi shi abinda bai son ya faru abin da yake tsoro gona ta ƙare to sai shi ko bala'i ya auka mata aka halaka ta gaba ta shine wa da bi kamar aka halaka gona gaba ɗaya ba komai da za a gani a ce wannan za a amfana saboda haka fa asbaha yuqallibu kaffai kawai yawa gari yana yana ta jijiya hannu haka gonan nan ta zama wannan gonar kamar mutanen nan da babansu ke zaka ko in zai girbi yau dai makwabta su zo a girba an girbe a cire ya ba su zakka su kuma ya'ya da suka gaji gona marowata ba su ba su su zakka su ta tafi cikin dare a girbe gona a fashi ko kada makwabta su zo su zo don a san masu nan ai maganin ‘yan sa ido kenan. Duk kenan su sun shirya za su taho kan su zo gona aka aiko da bala'i ya share gona. A gani, su suna ganin ƙyashi ba fa su suka ruwan sama ba, wannan gona ta samu kuna gani ganewa? Waye to, da suka shuka suka yi komai abin ya girma ya samu dai Allah ne ya yi, su dai gona ta ubansu ce, ka ce kila sun noma. amma fitar da abin nawaye amma da suka kulla mummunan niyyar cewa a je da daddare a girbe gona a fashi to kafin zuwan su cikin daren ya ka aiko da iska ta share gona da suka zo su ma suka taka da hannu to ina gonar take ne wurin da da yake gona abinci sai aka ga ya zama sai toka waki kiran ta fara jujjuya hannayensu su ma to su ma nan wannan mai gona sai gashi gona ta tafi rika jujjuya hannu yana nadama ba wai nadama ta a shi abin da ya kashe a wurin shine alama an faka fiha abin da ya kashe a wurin yake mamaki ya kashe miliyoyi yau kuma ko miliyan ɗaya ba zai dawo babu ana yake ta mamaki yana jin babu daɗi aka ce wa hiya khawiyatun ala urushiha A tanan kwance akan duk an girka wannan dabinan da an kwantar da su babu su Allah ya ce wa ya ƙulu ya laifin yi rika ce a kai cona nadama sada ba ta da amfani kullum ana so kai nadama sada nadama take da amfani eh yanzu ka tuba kana laifi sada ƙofa tuba take buɗe Allah ya karɓa ya gafarta maka shikenan ka sake sabon feji ana ta bin ka kaki kana a'a kai ba za ka tuba ba za ka sai eh, yaushe sai lokacin da ajali ya zo ma sai da rana ta zo daga mafaɗarta to shine nan shi bai tuba ba sai da aka halaka gona aka gama sannan ya zo yana kai co ina ma bai shirka ba malamai suka ce wannan shirka ba wai nadama yake a'a shi dai nadama shi da shi ce da ya rasa yana ganin kila da bai shirka ba to duke shi ko ba za ta halaka ba ko hmm. sannan walam takun lahu fi'atun yansuruna min duni wato shi yana a wannan daidai lokacin da yake wannan ba wani mai taimaka masa ba da yana cewa yana da jama'a ba ma'aikata eh, bayi komai ga sunan to a lokacin da aka zo ma gona, ai da duk sai su zo ko sai zo su kare gonar su hana halakawa amma me suka iya ba za su iya ba shine Allah ke ba mu labari lam takullahu fi'atun bai da wata jama'a wata wata na yansurunahu min la wanda za su taimake shi ba Allah ba babu su har yau har gobe haka ne in fushin Allah ya zo wuri duk wasu na'urori da wasu kimiyya da fasaha duk sai a rasa su hmm. sai Allah ya gama aikin da yake so yayi ba wanda ya sai hana amma kana muntasiran shi kuma da kanshi ma ba zai iya taimaka ma kanshi ba ko kaga amma ta yi kullum bawa ya dogara da Allah ya tsaya ga abin da Allah ya bashi ya dogara da shi aka ce hunalikul wilayatu lillahi alhaq anan ne ya san fito ba mai taimako hakikan taimako sai Allah inda gashi ya zata ba wanda ya zo iya kare shi Allah shine huwa khairun thawaban Allah shine mafi bayar da lada inda ya ga dace bayar wa khairul uquba kuma shine mafi bayar da kyakkyawan ƙarshe wancan talaka da aka raina wanda ya aka yi mashi gori bai da kuɗi aka ce shi ba kowa ba ne ya gashi shi da imanin shi kaga zai koma shiga aljanna shi kuma an halaka dukiyar kuma bai imanin ba kaga shi kuma makoma shi za ta zama mummuna Allah ya tsare ya Allah ya ce واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تزروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا نعم Kafin waccan aya an baya ayar ta malamai sun da wasu fa'idoji cewa bai halarta kafirce ma ni'ima ba, butulce ni'ima. Yadda muka ji wancan an ba shi gona an mai komai, to kamata ya Allah na gode, kuma ya bi Allah, amma da ya fanɗare ya butulci kun ga ƙarshe yadda al'amarin shi ya zama to haka yau rayuwar nan ta ce duk ni'imar da Allah ya mata lafiya ce ta dukiya ce ta mulki ce ta ƴaƴa ce ta komai to karfe ma Allah mutunci a gode ma Allah wajen sarrafa wannan ni'imar da Allah ke so na biyu ni'imar imani ɗan uwa ita ce ni'ima ta hakika in dai Allah azurta ka da imani to an azurta ka da babban ni'ima babu ni'ima da tafita. ta yasa ko da mutum yana da ‘ya'ya da dukiya a wannan duniyar amma bai da imani wannan ba nima ba ce don ba za su raka shi kabari ba ba zai je da su kabari ba ko gobe kyama za su kare shi da komai ba amma imani shi ne jari shi yasa fatan mu Allah ya ba mu imani tabbatacce sannan waɗancan abubuwa kuma na duniya da yake ba bayi Allah ya ba mu masu amfani sannan sai falalallahu la haura wala quwwata illa billah da muka ji ita ma wace kamata yi yana cin ababa da ya kamata kullum bakunan mu kar su bushe daga faɗin su eh subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah shi yake ce ma zikiri mutlaki za mu ƙara jin bayanin shi a nan gaba wanda yake zikiri ne wanda ba a cewa kana kirga shi na yi goma na yi ɗari a kawai kai kai a ko'ina duk inda kake kuma yana cikin baƙiyar sali har yadda za mu karatu mana na nan gaba sannan ‘ya'ya da dukiya karka yadda su shagaltar da kai annabi yi ma Allah ɗa'a dukiyarka duk yadda kake yanzu kun ga azumin nan za ku ga da yawa masallaci na cika. duk da asuba da sai ka ga ka fito zuwa masallaci sai ka kai har masallacin ba ka gamu da kowa ba amma yanzu kan ka je masallaci ka gamu da wancan ka gamu da wancan tawaga can gidan sun fito can an suka masallaci ta to wai da ina mutanen suke ko da ce ake ba wajibi ne a je sallar jami'i amma yanzu haka za ke ta gani abin sha'awa malam ka ce to ina ma a ce bayan ramadan ɗin ma haka ne hmm? ubangijin ramadan shine ubangijin shawwal zulqa'da zulhajj watannin nan ya kamata mu gyara ‘yan uwa mu daina idan wani abu ke shagaltar da mu game da zuwa sallar jam'i game da karatun ƙur'ani ko mu saita mu, ba a ce ba za ka fita neman abinci ba ba ce ba za ka yi sana'a ba amma ka ware ma addinin ka lokaci har wa yau ‘yan uwa ya waje ba kullum kada ka yadda gaban kafiri ka je ka wulaƙantar da kanka wancan talaka mumini da abokin shi kafiri lokacin da ya mai ɗagawa shi bai da komai shi ne mai kuɗi ai bai je ƙasƙanta ba gaban shi ko ya ja ƙasƙanta ya ja kwantar da kai haka ne zan kai daɗe ko haka ne alhaji ko haka ne waye ya ta bin shi a ci arziki tare ba zai gaya mai abin da kila ba shi yake so a gaya mai ba nasiha ya mai a gashe wani wanda yake ya kauce ma hanyar Allah ko ta hanyar kafirci ko fasikanci to kai bai kamata ka wulaƙanta kanka a gaban shi ba kamata yi ka zai da izza a nuna imanin ka da kake da shi kai ne maɗaukaki ko innal izzata lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minina walakin al munafiqina la yafqahuna ko to kaga bai kamata ba idan wani mai kuɗi saboda kuɗinsa yana ɗagawa kai kuma ka je ka wulaƙanta gaban shi wani mai mulki da mulkinsa yana tsagawa wani mai faɗa a ji in don wannan ne to ka kare mutuncinka ka tsaya da mutuncinka amma idan ka yi mashi nasiha ne ka nuna mashi tare da bashi matsayin da Allah ya ba shi wannan haka ya kamata kamar yadda a nan wurin muka ji ai an gane da kyau to ayar gaba za ta shiga ba to Allah ya ce wadda rabu lahum matsalar hayati duniya kama in anzalnahu minas sama wato ka buga masu misali da rayuwar duniya yadda take kama in anzalnahu minas sama kamar ruwa ne da muka saukar da shi daga sama Ba fa na ba su la'arzi sai wannan ruwan ya takuta da tsirrai na ban ƙasa. Ba su asba hashiman sannan kuma bayan nan yawa ya gari busasshe wato ya zama kalmami kenan zaro horiya iska tana tafi da shi tana kaɗa shi wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira lalle Allah ya kasance akan komai mai iko ne wannan me ake so a bamu labari nan wurin Allah ne madaukaki yake ga mu manzonsa ya buga ma mutane misali da duniya yadda take yadda take faruwa ta gushe ta kare kamar yadda ake damina damina ta tafi raniyar amin san damina ko bazara ta zo ƙasa gaba ɗaya lokacin kamar yanzu ƙasa ta bushe ƙayau an ta duk gonakin ma'un ba inda ake noman rani ba ƙasa bushe take ƙayau ko hmm. ana nan sai ruwan sama sai ya zubo ya zubo ya zuba ya haɗu da ƙasa cikin ƙasa akwai wato tsirai wanda suke duk ƙwayo ko na tsirai duk a cikin ƙasar ruwan ya zo ya haɗu da ƙasa kwana ɗaya biyu uku inda ya isa ya kumbura kwayar to za ta fita sai ka ga duk tsiro ya fita gonaki kore fatau inda aka shuka da inda ma ba a shuka ba wannan sai ya fito inda aka shuka a gyara ya ta girma a yi wannan kwanaki na damina wata uku wata hudu wata biyar ruwa na ta zuba duk inda ka fita kore fatau ana nan sai kuma ruwa ya ɗauke sai ƙasa ta bushe wannan gona taka da ka sani sai kuma ta fara bushewa ko dai ka zo ka girbe ko ma baka girbe ba haka za ka bushe gaba ɗaya sai kuma ka ga, kuma ya bushe wancan damina da ka sani da wancan wato eh, ciyayi da kwarra da ka sani a yanzu da su sun tafi babu sai dai labari kawai aiko an yi damina an yi ruwa mun yi kaza mun sana to ne Allah yake buga mana misali yake ga manzo ya buga misali wannan rayuwar duniyar da damina ta sauka tana tabbata damina ah. yanzu damina mu ita ce yanzu yau iska haka ta kada mai zafi tana busa da makogwaro kaga akwai akwai wata shuka a ƙasa nan ta tafi babu ta zama labari to haka duniya shine anan Allah ke sawadar lahum masalan hayati duniya eh mana ya Muhammad ka doka ma mutane misali fi zawadiha wa qana'iha dangane da karewar ita wannan duniyar rayuwar duniya matsalar hayati duniya wa tankucin rayuwar duniya fi zawadiha wa qana'iha wa inqida'iha bushewarta da karewarta da tafiyar ta gaba daya kama'in kamar ruwa ne anzalnahu minas sama wanda muka sauka da shi daga sama fa khalaqa bihi nabatul ardh sai cakuɗa da tsirai na ban ƙasa ma fi haminal habbi kenan wa shabba wa hasuna daga nan kuma shi kenan ya girma ya kyau wai wa za ku zuhur wa nur wa nadra ana fita za ka ga wurin furanni wurin koraye wurin komai gashi nan gwanin ban sha'a eh za ta nemi wa za ta shi duk inda ka kalla gwanin ban sha'a gwanin kyau ko yace bayan nan an gama shuka an girbe an komai rani ya zo to shine Allah ya fa asfa hashiman ya shuka nan ta gari da ciyayin nan gaba ɗaya ya zama karmami tazaruhu huriya iska tana ɗaukar shi tana tafiya da shi ya bushe ya komai maimakon da kore ne fito shi nan to yadda ka ga wannan duniyar yadda ka ga gonaki babu su yanzu sun tafi damina ta tafi wallahi haka duniya nan za ta tafi Allah ya ce wa kana ala kulli shay'in muqtadira lalle Allah madaukaki ya kasance akan komai muqtadiran ma'ana qadiran mai iko ne akan komai zai iya tafi da shi zai iya zama cewa babu shi kaga waɗannan ayoyi muka duba wasu ayoyin an buga misali irin cikin alkur'ani akwai cikin surat yunus Allah ya ce inama masalul hayaki duniya kama in anzalnahu min as-samai fa da bihi nabatu al-ardi mimma ya'kulu an-nasu wal an'am hatta idza akhadhat al-ardu zukhrafaha wa zayyanat hatta Allah yake wato ma masalu ka gani kadai abin sani watankwacin rayuwar duniya amma ruwa ne da muka sauka da shi ji Allah daga sama ya zo da tsare na ban ƙasa na ababen da mutane cikin suke ci da dabbobi har lokacin da ƙasa ta ɗauki adamta ta ƙawata ta fita nan za ka tafi hudin ko za ka tafi kura za ko ina kore fadau ko nan za ka tafi gwarzo ko ɗan baki da inda ka tafi wani ban sha'awa to daga nan me yake zuwa ko bayan wa zayyana wa zanna ahluha annahum qadiruna alaiha ataha amruna eh kowa wannan tana ganin kama ka za ta tabbata su ina haka wannan duniya yanzu ga sunan tsawarta da ake kai gidaje ga sunan iri-iri ana ta tserawa hanyoyi waye-waye abubuwa duka sai ta gama ɗaukar tsawarta ke komai kamar yadda damina ta haɗin ko kore fatau shi kenan sai rani ya zo sai ka nemi karsa jisinta Ba ka duniya nan za su zama eh kowa yana ga kamar ya tabbata ba za ta bushe ba kawai sai ka ji kwatsam an ce ranar tashin kiyama Allah kakka nuna mana wannan lokaci ka nuna mana Allah kan kirawo kanmu kafin wannan lokaci shi kenan shine a ta amurna lailan aw nahar al'amarin Al'amarinmu sai zo mata da dare ko da rana eh shi kenan ka Allah ta gana eh wajen annaha asidan asidan ka Allah ta gana bil amsi sai mu share ta mu girbe ta kamar da ba ita ce ajiya to haka nan za a yi tashin kiyama sauran ayoyi da nan ya kawo kamar an nuna man lokaci ba za su shiga ba don wasu insha Allah gobe mun ga da abin da sai mu kada kansu a kullum Qur'ani yan uwa muka duba misali ake buga mana misali ake bugawa misali na ka sami darasi ba wai ka ji ba kawai shi kenan ka ka tashi ka zama cewa ba ka gane komai ba ana buga misali ne na wannan duniyar yadda take ba za ta tabbata ba wallahi kuma kai ma an kasan rayuwa da suka mutu sun tafi mu ma za mu tafi to me na rutuwa da abin da zai kare lahira ita ce tabbatattuwa tabbatacciya ita ya kamata mu kokari mu ga cewa mun shagaltu da neman ta wannan duniyar karewa za ta Allah ki sa mu dace akwai yan uwan mu wato kurame wanda Allah ya jarabce su da larura ta rashin ji kun san wasu bayan Allah ne da Allah ya ba su fasaha wasu su da yawa jin ne ba su amma basira suna da su iri-iri akwai hanyoyi da ake bi na ilimi a yi karatu ko da harshen turanci ko da hausa ko da larabci waɗannan da hanyoyi ne da suke koyan karatu galibi yanzu namu na nan ƙasar wanda ake koya musu karatu ko da turanci ake koya musu fatihan nan za su karanta ta da turanci suke fahimtar ta. wasu falaki suna su diddai da masu koya masu da turanci aka yi wannan abin da shan ba akwai na larabci alhamdulillah yanzu ana nan ana ta kokari ga littafai biyu na gabana wannan na koyan shi wannan harshen ne da ake koyar da su kurame amma da larabci wannan an yi shi tun daga suratul har zuwa suratul kahf sura da muke ciki kenan izubi talatin yadda za a koyar da karatunsa da larabci kenan wannan shi kuma daga suratul fatiha ne falaki nasi kulhuwallahu shi kuma gashe da ake koyar shi da komai ko suka zo suka ce suna neman taimakon ɗan uwa za a buga littafin nan ko dai ka ɗau a buga a raba musu su kuramin ko kuma ka ɗau a buga watakila ko a sayar masu da su kuɗi mai sauƙi sai aka ce su je su jiyo kuɗin kowane ɗaya zai kama ya je sun je wurin bugawa shi wancan wanda yake ƙaramin kenan kowane ƙwajin an buga shi zai tashi dubu biyu wannan shi kuma wannan babban zai fi talatin shi kuma zai tashi dubu biyar shi ne suke cewa a tallata ma 'yan uwa wanda Allah ya sa yake sha'awa zai sadaka jariya ya raya wannan ilimin da yanzu ga ɗan uwanan zaure shi yana koyar da na larabcin yanzu sai ya kalli na turanci yanzu wani suke zaune nan suke kallo da masu bi online din na turanci muna bukata na san da gwamnatin ba kamar ta yunkuri kamar za a yi kuka ji an an aika wasu tawaga saudiya don su je su koyo da koya ne ni dai ban sai na magana ta tsaya ba almuhim dai wannan aiki ne karara iya kwafin da kake sha'awa za ka yi ko za ki yi ko ga shi na aikin lada ne a shi wannan yana cikin masu wannan ƙungiya ɗin. za a iya in kayi niyyar taimakawa din na akwai shi masu kula da wannan masallacin mudir na nan da shi ladan da masu kiran sallah da sauransu in nan ka abin nan in kuma a kawa za ka a faɗa ma jama'a dai kofa buɗe take kuma za ka iya tallata mu wanda ka san zai yi Allah wanda ba da ikon taimakawa su kuma da suke ta wannan kokarin Allah ya ba su lada eh mu da Allah zarta da ji da gani din muna ma Allah godiya Allah ya ba mu ikon sarrafa wannan na'urori inda Allah ke so eh kuma Allah ya mana jagora ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين